To, bananza, bananza, bananza, sauƙi daga Allah rangwame na ma'aiki, sauƙi daga Allah rangwame na ma'aiki. sauki ya samu a jihar yobe state School local government School local government wai ina masu mata wai ina masu mata da samari da samari da ku nake da ku nake bananza bananza ina masu mata ga ƙari naira dubu tara naira dubu tara bazawara naira dubu tara budurwa naira dubu sha biyar budurwa naira dubu sha biyar dubu sha biyar bananza bananza sai ka zaɓa ka darje kai da kuɗinka kai da kuɗinka ya eh, ka zaɓa ka kadarje kyakkyawar mace farar mace zan kaɗe diyar mace naira dubu sha biyar bazawara naira dubu tara he ka zaɓa ka darje he ka zaɓa ka darje a naira dubu sha biyar budurwa bazawara a naira dubu tara ina yan mata masu ɗaukar kwalabo a baza gilas ana tafiya ana rangwada yanzu rangwada ta kare kun dawo naira dubu sha biyar bazawara ta dawo naira dubu tara a tafi wajen biki ana rangwada ana jan aji to darajar ya karye darajar ya karye sauki daga Allah rafkan zame na ma'aiki bananza bananza yan mata naira dubu sha biyar bujirwa naira dubu tara sauki ya samu sauki ya samu bananza bananza a jihar yobe state wata school local government bananza wallahi dan hajiya wallahi dan hajiya ni muhammad barista mai inkiya da chicago hudu zan yi hudu zan yi tashi daya naira dubu sittin kuɗi zan yi naira dubu sittin amma yana eh, zaɓa na darje ba na son mai kaushi ba na son mai karkataccen kukumi ba na son mai dogon baki sannan ba na son mai tafiya tana zumbura baki sannan ba na son baka na fi son tsayar mace zan kaɗe ɗiya fara kyakkyawa ni da kuɗi eh, na yana zaɓa na darje naira dubu sha biyar naira dubu sha biyar naira dubu sha biyar kar ku manta da sunan tallan kar ku manta da sunan tallan bananza a jihar Yobe State, bananza a jihar Yobe State, Fataskun local government naira dubu sha biyar budurwa, bazaura naira dubu tara, sun sako, sun sako, sun sako. Me neman karin bayani akan tallan nan, ka iya tuntuba na a nan baro ya kamar haka, 070-61-16-88, ka tuntube ni zan ma bayani akan tallan nan, ‘yan mata, rangwada ya kare, rangwada ya kare, bananza bonanza